Hmm? Eh? anaƙon yana tambaya akan fasara al'anaƙo al'anaƙon guye ko burguma ko burgumi shi aka ce ma al'anaku. alhamdulillah amin amin hmm. amin amin ya rabu amin ya rabu wannan shi na tambaya akan wai duk wanda aka yi duk wanda ya haƙuri kan mugun halin matar shi to Allah na bashi yayi haƙuri Allah na bashi lada irin lada ba ayuba alaihi salam to wannan ban san zama ne hadisi ba balle sanin inganci ne saboda Dawudu a ayuba alaihi salamu matar shi saliha ce malumma in an ka diba tafsirin ibnu kasirin ya kawo tarihi na ainihin shi ayuba alaihi salamu da rashin lahiyar da ya samu sannan kuma da irin kokarin da mata ta yi wajen mai magani an ce ta kasance ma sai ta kai ga ɗebe tsoronta guda ta yanke tsoronta saboda mace ta mai yawan gashi sosai sosai sai ta yanke tsoronta guda ta sayar domin ta samu kuɗin da za ta so mai magani kan haka nan na ta zo ce ina tsoro ɗaya ta ce ka samu rashin lahiya ina da ku na zo bi da ku ban samu da ku ba kuma gashi lokaci yi na in kama magani ka sha ban samu kuɗin sai magani ba ban da kuɗin soma abinci don haka sai bai tsoro na guda na sai suwa ni soma abinci kan haka nan na ce shi ko in ya warke sai mata budoli kan wannan abin ta bata faɗa mai ba saboda ta yanke ɗaya daga cikin ƙawarta ta sayar bata gaya mai ba saboda gashi ƙawa ne ga mace wasu maluma sun ce kan haka ne yayi alkawarin saya mata bololi kaga ba cuta ta ta yi ba ta yi a cika a bayan wannan wasu maluma suka ce kuma abinda a sababin da ke saya mata bololi saboda shaidan ya ba ta magani ta kawo mai ya ce kuma sannan kuma in ya warke ki ga mai cewa kada ce daga Allah to kan da ta zo ta ga mai ta ce ta samu magani ga wani ta ga mai kan haka nan sai hasal ce ni ko sai na miki bololi in warke to bayan haka nan Allah subhanahu wataala ya yi bayani cikin alkur'ani Ya ce ya ba shi lahiya sannan kuma a na lahu zaujahu mata shi wanda kasance ta tsufa muka mishi ta yarinya aka mai da mata ayyubu alaihi salamu yarinya shar sannan yaya ne da suka rasu an ce yana da yaya ko guda tara ko guda shida ga riwayar malamai ne su kuma Allah sake tare su suka rayu tare da shi sannan kuma shi ya tsufa ga rashin lahiya ga tsufa ya shekaru cikin rashin lahiya sai da dukkanin jiki ne kamu da rashin lahiya kai ga babu inda bai da rashin lahiya in ba ga harshen shi ba lokacin da shi ne zai samu rashin lahiya sannan na ya roƙi Allah shi ba shi lahiya Allah ya ce mishi ulkud ha haza mu ta salon baridun wa sharabun an kiyaye da wannan ko to bayan hakan ga da ya shiga an ce wannan abin ya faru cikin wurin wanka da shiga makewayi wajen wanka nan na Allah ya ce mishi ga da za kai ka sa kafarka ka bugi ƙasa in ka shori ƙasa da kafarka ruwa za su hito wannan wurin in ruwa sun ka hito wannan wurin ka sha wannan ruwan kuma kai wanka da su ya sha wannan ruwan kuma ya wanka sai Allah ba shi lahiya to dama dai wuri na wanda ake shiga a wanka a hito ita kuma tana nan ta sa shi cikin wurin wanka da makewaye tana nan tana jiran shi mutane na ta hitowa mutane na ta hitowa mutane na ta hitowa bata ga ayuba alaihi salamu sai ta ga wani yaro ya hito mai kyawu amma ya kama da shi sai da ayuba na yaro hmm. sai ta ce malam ina tambaya saboda Allah nasa wani mara lahiya cikin wurin nan ya shiga cikin makewayi amma bai hito ba har yanzu muke ke faruwa da shi don Allah ka shiga ka dibo min muke ke faruwa da shi saboda wurin shiga maza na ba wurin shiga mata ba sai ce aini ne ayyubu din alaihi salam yace aini ne ayyubu din ga ayyubu ya koma yaro ga mata ta tsohuwa ya koma yaro shar saurayi amma ga mata ta tsohuwa shine Allah ce wa aslahana lahu zawjahu muka gyara mishi matar shi muka maishe ta yarinya budurwa sannan muka tada ƴaƴan shi to kaga wannan ya sa amon ga hadisi cewa a wanda da ya hakuri akan cutar da mata ta kai mai akan wahalsun mata kamar wanda ayuba ya hankuri mata ayuba ta cuce shi ba amma dai sai a a gani ban yi bincike akan wannan gaskiya ban san wannan hadisi kuma bai bincike akai ne ba amma dai na san wannan fasara ta ayuba alaihi salamu cikin tafsirin ibnu kasirin yan an kadi diba za a ga irin wannan bayanin da ni to hudu ɗaurin aure ba ta da tsanani na wanda ba a magana cikinta ko ana hudu ɗaurin aure ana magana amma wa'anda a kusa wa'anda ke jin hudu ba ya kamata a ce sun saurara saboda duk wanda ya halarci ɗaurin mai shaida na ba hudu ba ta kawo shi ba shaidu ya kawo shi ya zo shaida ne akan ɗaurin aure don haka hudu ba ɗaurin aure ba ta da tsanani irin hudu ba ta ta juma'a ga ma hudu ba ta idi an ce ana tambaya ana wa imami tambaya cikinta kuma shi na jawabi akan hudubar da shi ta idi balle hudubar ta daure aure don hakan ga hudubar daure aure ba ta da karhin da ba a magana cikinta. na ji wasu ma suna dakatar da masu wa'azi a ce a faɗa mai wa'azi ana hudu wannan ba daidai ba ne don hudu ba a amurin bai ma'arufin na wajibi na shi kai ita kuma wannan hudu musu musahabbi ta ba wajibi ba ce to ana barin wajibi saboda musu musahabbi kaga ba za a bar wajibi saboda musu musahabbi ba duk wanda ka wa'azi wajibi na shi ka ɗokewa wanda ya rataya a kai ne da sauran al'umma kaga ba a dakatar da wajibi saboda sunna balle dakatar da wajibi saboda musahabi na'am to idi sunna ce daga cikin sunnoni masu ƙarfi idi sunna ce mu'akkada tamkar wutri take wanda duk ya bar sunna mu'akkada yana da laihi akan barinta mm sallar idi ba ta isan masallar jimu'a ga wanda a cikin birni amma sallar idi tana isan masallar jimu'a ga wanda a ƙauye wanda a ƙauye ya samu shi zaman ne ba sai ya sake dawa ba amma wanda a cikin birni shi kansa ya zo jimu'a. ba shi halatta matan manzo sallallahu alaihi wasallama ba su hawan raƙuma su ɗai hawan raƙumi suka yi a jasu ko kuma su hau tare da manzon Allah manzon Allah na gaba suna baya ko kuma a sa su cikin darbuha wanda ya kasance kewayya ta a sa cikin raƙumi a ruhe kamar yanzu a sa ma cikin mota a sa gila a kulle ko ina a sa kuma gila wanda ya kasance ba a gani wanda a ciki kuma a hita da daddare kamar bayan da mun kai satin da ya gabata to in da ya biya mai don shi hajji sai shi faɗa mai da halin zuwa ya yi sun nan da hajji kaga in ya faɗa mai haka nan in ya ga dama sai ce to shikenan ka sai su yi amfani da kuɗi in kuma bai ga dama ce nina ba ka saboda kai hajji ba don ka canji kuɗin ka kashe ba suna halatta sai su yi abin ga shatul hamin shatul hamin ta inda <laughs> eh. gashi ya ce gashi manzo Allah ce ko eh. ba shi isuwar wani mutum bayan ka har abada haka manzo Allah ce walan a hadan ba adaka abadan haka manzo Allah ce na na'am hmm? hmm? in mutum zai ta wani gari cewa da iyali he da biyu ko uku a kara a bayyana hunda zai kuri a tsakanin su tashi ta da ɗaya daga cikin su kuri a za a yi duk sunan da ta ita ita za a ta ko kuma ko kuma a tsara wannan lokaci a ta da wannan wannan lokaci a ta da wannan wannan lokaci a ta da wannan eh. wa'anda an kawaran gwame na sallar juma'a suna sallah ta azahar bisa ga saɓani wanda an mai karhi na maluma usmanu afan radiyallahu anhu an ce ranar juma'a juma'a ta taho ranar idi bai hito idi ba wasu maluma sun ce to ya azahar ko bai azahar ba kaulin ya azahar shi ya karhi amma dai abinda a cikin fatahul bari da dukkanin shuruhu na sayyul buhari mun yi bayani inda ya gabata cikin kitabul juma'ati ita juma'a ba ta faduwa saboda ranar idi in jima'a ta hatsu da iri jima'a ba ta faduwa ga duwanda a cikin birni amma tana faduwa ga wanda a ƙauye su ko saboda rangwamin zakko nan su sake dawowa na an kai musu rusa. Hmm. Hmm. ko kai kana shigowa cikin wannan musharaka ce wannan talada ba musharaka ta nama ba wannan tare ne ce talada ba tare ne nama ba amma in ka haɗa kuɗi da kai da wani kun ka sai kaga za a yi tare ne talada da tare ne